بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم تقوى رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da shida wanda ya yi daidai da takwas ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya muna cikin tafsiri na suratu tsaha amma kafin nan yau muna so mu karasa bayanin da muka yi kan istiwaki in ya so sai mu shiga cikin sura din bismillahir rahmanir rahim a bayanin jiya dangane da abin da ya shafi istiwayi akan al'arshi akwai maganganun malaman luga malaman luga wanda suka goge akan wannan fannin kamar akwai abu abdullah muhammad bin al da shi ma an karbo daga nibdawai yana cewa haddasana dawud bin ali Alkunna, inda inda bin al-a'raj nibdawai yana cewa mun kasance a wajen ibn al-arabi fa atahu rajulun sai wani mutum ya zo wajen ibn al-arabi fa qala ya aba abdullah ya kai aba abdullah ma ma'ana qaulihi ta'ala menene ma'anan faɗinsa maɗaukacin sarki ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi mai ma'anan shi ala sai shi ibn al-arabi yace huwa ala arshihi kama akbara Allah yana nan akan al'arshin sa kamar yadda ya bada labari faqala sai shi wannan Dawud bin Ali sai tambayi ibn al-arabi faƙala ce ya aba abdullah ya kai baban abdullah inna ma ma'anahu istaula ya ce abinda ake nufi da arrahmanu alal arshi tawa ana nufin arrahmanu alal arshi taula istawa din nan ma'anin shi istaula wato allah mai rahama ya yi rinjaye a kan al'arshi shi wannan dawudu bin ali yake gaya ma wannan babban malamin luga shi kuma ibn al-arabi din nan babban malami ne duniya ta san shi akan luga to sai shi wannan bawan Allah wanda yake ɗalibin ɗalibin ɗalibi yana so yau babban malami gyara sai ce masa ya aba abdullah inna ma ma'ana ma'anahu istaula ya kai aba abdullah ai ma'anar istawa ne istaula faqala sai ibn al-arabi ce masa uskut la yuqalu istaula ala shay' hatta ya kuna lahu muzad ba a cewa istaula ala shay ba a cewa wani abu ya rinjayi wani abu har sai ya zamanto yana da kishiya in ga an ce istaula to abubuwa guda biyu ne an gane ko da wani abu da kishiyansa suna gwamzawa kuma ƙarfinsu ya kusan zama ɗaya idan ya zamanto jarumai guda biyu suna gwamzawa ƙarfinsu ya kusan zama ɗaya sai ɗaya ya rinjayi ɗaya sai a ce istaula alai ya yi rinjaye a gare shi an gane ko ba a cewa istaula sai in ya zamanto abubuwa guda biyu dukansu gaba ɗaya jarumai ne sai suna gwamzawa sai ya zamanto da ƙyar ɗaya ya rinjayi ɗaya an gane wannan ko la yuqalu istaula ala shay' hatta ya kuna lahu muzat ba a cewa yarin jayi ba a cewa istaula din na akan abu sai ya zama yana da kishiya idza galaba kuma? ila istaula idan ɗayansu su yarin jayi daya sai a ce istaula an gane ko shi wannan kalmar istaula ana amfani da shi akan haka ne kamar kalan nafiga kamar yadda nafiga al-zubiyani yake cewa illa li mislika aw man anta sabiquhu sabaqa al jawabi idza stawla ala al sai ce illa li mislika sai dai ga misalinka wanda yake da kai da shi gaba sai duk jarumai ne aw man anta sabiquhu ko kuma wanda yake kai din nan ka tsere mishi sabaqa al jawab irin tserewan ingarman doki idza stawla ala al amad in yayi rinjaye akan fage ingarmo wato ingarmomin doki guda biyu suna suna gasan gudu sai dai ya samu sa'a sai ya rinjayi dan uwan sai a ce istaula alai an gane wannan ko to kenan in muka dauki wannan fatawa na malamin lugan nan nifdawai a ibn al-arabi idan aka ce ar-rahmanu alal arshi istawa idan muka fassara wannan istawa din da istaula kenan ya nuna mai da Allah da al'arshi gwaraza ne guda biyu suna ta komawa suna ta komawa daga baya sai al'arshi sai Allah ta'ala sai rinjaye al'arshi da kyar suna ba gani yanayin yin amfani da kalmar istaula akan istawa kusan zai iya fitar da mutum daga musulunci kamar ya nuna kenan cewa ba al'arshi wani jarumi ne shi ma Allah ka kazalika sai aka ɗan kwama aka yi wani gasa to da kyar Allah ya samu rinjaye a kan shi an gani Allah mai rahama ya yarin da ya al'arshi an ce inna rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal ard lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci samai da kasai fi sittati ayyami cikin kwanaki shida sun mastaula alal arshi sun mastaula kenan bayan yarin jayi bayan ya halicci samai da kasai cikin kwanaki shida sa'annan sai ya yi tserin jayi al'arshi kenan kafin ya halicci sammai da kasai cikin kwanaki shida ana nan ana ta da al'arshi an gane wannan ko to sai wannan malamin ya kawo wannan hujja din a mu duba cikin khadibul bagdadi ya fitar da wannan wannan wannan magana a cikin tarihu bagdad lalaka ya fitar da shi a cikin sharhu usuli itiqadi ahlus sunna wal jama'a Imamul al-bayhaqi ya fitar da shi a cikin al-asma wa sifat zahabi ya fitar da shi a cikin littafin al sannan ibn hajar al-asqalani ya danganta shi a cikin fatawul bari zuwa ga Imamul harawi a littafin al-faruq sannan ibn manzur ya ambace shi a cikin lisanul arab mujalladi na 14 shafi na 414 kuma isnadin shi ingantacce an gari kaga wannan bincike bincike ne mai tsada wanda ya fito daga wani jagora daga cikin jagora na luga wannan babban malami ya yi rugu-rugu da aƙidan yan jahamiya masu ƙoƙarin yin tawilin wannan aya ar-rahmanu alal arshin tawa suna so su mai tawili da istaula an gane wannan ku ah, sun fassara istiwa'i da istaula sai shi wannan malamin ya nuna cewa wannan fassara malaman luga ba san da shi ba tana an koma zuwa ga lugar larabci menene ma'anar istawa ga lugar larabci to malaman luga ba su san da cewa istawa yana daukar ma'anar istawa ba istawa yana daukar ma'anar allah mai rahama ya menene ya daidaita akan al'arshi ko ya tabbata akan al'arshi ibn al-arabi ya ce ibn abi du'ad wani babban malami daga cikin malaman jahamiya yana daga cikin irin manya-manyan malaman nan na bid'a ibn abi du'ad ya kai ziyara wajen wannan babban malami ibn al-arabi saboda ya san ibn al-arabi malamin lugar larabci ne sai shi wannan ibn abi du'ad sai ya kai ziyara zuwa gare shi shine ibn al-arabi ke ba bayani cewa aradani Ibn abi du'at an aqluba lahu fi ba'd lughat al-arab wa ma'aniha cewa Ibn abi du'at wato ya nema daga wajena cewa in nema masa a cikin sashen lugar larabci da ma'anonin larabci in nema masa ar-rahmanu alal arshi tawa yana so in nema masa ma'anar istawa ala din nan shin yana da wata ma'ana a larabci banda cewa Allah ya daidaita akan al'arshi kasan su yan bid'a suna so a ce wannan kalma tana ɗaukar ma'ana goma wannan kalma tana ɗaukar ma'ana kaza sai su duba a cikin wannan kalma wanne ne ya dace da san ransu sai su ɗauka su so ka sai ya samu malamin luga don Allah ya binciko mai ko za a iya samun istawa ala yana ɗaukan wata ma'ana banda ma'anan nan guda hudu da muka yi bayani a baya ko cewa ala irtafa'a sa'ida da gomin da istakarra wannan shine ma'anan shi a larabci to dan Allah sai ce sai ce malamin lugan nan dan Allah a bincika mai ko yana daukar wani ma'ana saboda anan ne zai dan rabe yayi barna shine a istawa bi ma'ana istawla ki akal makalla dan Allah ka dan bincika mu akwai inda istawa ke ɗauka ma'ana istawla fa qultu lahu sai na ce wallahi ma yakunu haza wala wajatu yace wallahi wannan bai taba kasancewa ba ban taba samun shi a lugar larabci ba shi ma wannan khadibul bagdadi ya fitar da shi a cikin tarihu bagdad lalaka ya fitar da shi a cikin sharh usul itiqadi ahli sunna wal jamaa kuma isnadin shi ingantacce ibn abdul bar al-maliki allugawi kuma babban malami ne daga cikin malaman mazhaban malikiya sannan gogagge ne akan lugar larabci ya faɗa a cikin at-tamhid mujalladi na bakwai shafi na 131 wa qauluhum fi tawil istawa da fadin sa faɗin su faɗin su yan bid'a a cikin tawilin istawa sai istaula fala ma'ana lahu wannan san bai da ma'ana li'annahu ghayru zahir fil lugha domin wannan samsam bai bayyana a cikin lugar larabci ba ƙarya ne wa ma'anar istila a fi luga al-mughalaba ma'anar istila'i a cikin luga shine abubuwa guda biyu masu ji da kansu sun kwama sai ɗaya ya samu ya rinjaye da ɗaya da ƙyar sai a ce istaula alai wallahu la yugalibu huwa la ya'lubu ahad shi kuma Allah ba mai gasar ba mai gasar rinjaye da Allah babu wanda ya sai gasar rinjayi da Allah Allah ba mai daukaka akan shi wa huwa al-wahid samad Allah shine makadaici wanda yake as-samad sannan haka nan Abul Hasan al-Ash'ari kowa ya san wannan bawan Allah ya zauna a cikin aqidar bid'a aqidar mutazilanci ya zauna shekara 40 wanda yana daga cikin malamin bid'a wanda yake ta wahal da malaman sunna saboda ya yi riko da aƙida na mutazilanci shekara arba'in kuma babban malamin luga ne shi ma ya yi raddi kan wannan al'amari an gane ya tabbatar da cewa istawa baya ɗauka ma na istaula an gane wannan ko to sai yan bidi'a sai suka koma sai suka rabe da wani waje kuma sai to mun ji ku ahalin suna kuna cewa Allah ya daidaita akan al'arshi to kenan Allah mabukaci ne kamar yadda sarki ke daidaita akan kujerar mulkin ba, kaga sarki da ya daidaita akan kujerar mulki in an cire kujerar mulkin me zai faru ga sarkin zai faru kenan ku da kuke cewa Allah ya daidaita kan al'arshi kuna nuna ubangijin kuma bukaci ne ubangijin ku yana bukatar al'arshi wanda da za a cire al'arshi shikenan an gane kenan ubangijin kuma bukaci ne gashi ma yana bukatar al'arshi kamar yadda sauran sarakuna ke bukatar kujerar mulki sai malaman suna suka ce wannan magana naku magana ne na mutane masu raunin kwakwalwa ai Allah subhanahu wata'ala tun farko ya kamata ka san da wata aya Allah tun farko sai da ya ce mana laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir Allah babu wani abu misalin Allah Allah mai ji ne ko mai gani kenan Allah ba kaman kowa bane Allah ba kaman komai bane idan ya zama to in sarki ya hau kan kujerar mulki in an cire kujerar mulki fadowa yake yi to kai in kana da hankali za ka kamanta sarki da Allah Allah ya ce kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da wani tsara wanda za a daidaita shi da shi akan koma menene shi ina ba ta lura da wannan to sannan ko ka sani a cikin alkur'ani Allah ta'ala ya ce kul huwallahu ahad Allahu samad ka ce musu shi ne Allah makaɗaici. Allah kuma as-samad me ma'anin samad as-samad ne as-sayyid al-kamil al makasudu ilayhi fil hawa'ij Ma'anin samad shugaba kammalalle wanda ake dimfara wajen biyan bukata shi baya dumfarin kowa shugaba kammalalle wanda ake dumfara wajen biyan bukata amma shi baya dumfara mai kowa kaga Allah baya dumfara kowa wajen biyan bukata sai dai ai sai dai shi a dumfare shi to yanzu muka dauki wannan aya a samad yanzu zamu iya cewa Allah ne yake bukatan al'arshi ko al'arshi ke bukatan Allah an ce Allah baya bukatan komai wajen kowa baya bukatan komai wajen komai to tun da baya bukatan komai wajen kowa baya bukatan komai wajen komai daidaituwan Allah kan al'arshi da al'arshin da Allah wace karuwa da wani wace karuwa da wani kenan al'arshi al'arshi shine bawa al'arshi shine mawadaci a shine mabukaci shi kuma Allah ganiyun ne shi ba in takfuru fa inna Allah ganiyun ankum wala yarda bi ibadihi kufur wa in tashkuru yardahu lakum in kun kafirce ya ku jama'a fa inna allaha ghaniyun ankum lalle Allah mawadaci ne daga barin Allah mawadaci ne shi Allah yana da algina almutlaq yana da wadatuwa ta kowane bangare babu wani bangare wanda Allah ke bukatan wani abu wajen wani walillahi ala nas yajul bayt man istada ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ganiyun anil alamin duk wanda ya kafirce yin aikin haji lalle Allah mawadaci ne daga barin talikai to tunda Allah mawadaci ne yana bukatan wani abu wajen wani baya bukata kaga a duk wani abu in kaga wani abu ya daidaita akan wani abu wannan abin da ya daidaita shi ke bukatan abin da ya daidaita akan shi ko baka ba in sarki ya daidaita akan kujerar mulki sarki ne ke bukatan kujerar ba kujerar ke bukatan mulki ba ko yanzu wannan ginin da ya a wannan ginin da jirin da ya jingina da wannan fila din yanzu filan nan ke bukatan gini ko gini ke bukatan fila to amma shi Allah ya bambanta da wannan Allah yana saman al'arshi amma al'arshi ke bukatan Allah kun gani Allah yana saman al'arshi amma al'arshi ke me a irin raunin tunani yan asha'ira raunin tunani yan jahiliya suna ganin tunda an ce Allah ya daidaita akan al'arshi kenan da za a cira al'arshi da shi kenan Allah zai kaza zai sauka to Allah ta'ala shi da kanshi ya ba su labari a shi ba haka yake ba Allah ya gaya musu bai shi ba haka yake ba Allah yana cewa inna Allah yumsiku samawati wal ard an tazula wala in zalata in huma min ahadin min ba'di Allah shi ke riƙe sammai da ƙasai don kasu fushi Allah shi ke riƙe sammai da ƙasai don kasu faɗo ko ko da sun faɗo babu wanda zai riƙe su bayan Allah kaga Allah ya daidaita akan al'arshi amma kuma duk da haka Allah ke riƙe da me ke riƙe da me al'arshi ke riƙe da Allah ko Allah ke riƙe da al'arshi sannan kuma Allah ya ce wa yumsiku sama an taqa ala ard illa bi iznihi Allah shi ke rike sama kada ya faɗo ƙasa kaga wannan gashi ya fito fili an gani to yanzu yan asha'ira suna da wata shuba cewa yanzu to in babu al'arshi ina Allah yake a'a to yanzu masu irin wannan tunani cin sun masu darajar Allah kuwa yanzu tsuntsu ka duba tsuntsu kawai tsuntsu yana sama amma yanzu da sama zai faɗo tsuntsu zai faɗi shin tsuntsu ya dogara da sama za ka tsuntsu yana sama yana reku tsuntsu ne ba halittar Allah ne wani tsuntsu yana sama amma bai dogara da sama ba za ga lokaci ya saki ke kawai gashi nan ko bai dogara da komai ba to ya zama to halittar Allah kenan to ina ko wanda ya halicci dukkan halittu eh? to duk irin wannan shine za irin falsafa wanda ga suna kokari su kawo don su janye mutane daga yadda da cewa Allah yana sama al'arshi hmm? shi kuma Allah ya gaya mana cewa shi din nan shi yana tsayuwa da kansa ne baya tsayuwa ga wani bi ma'ana ya dogara da kanshi bai dogara da kuma ba Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah babu abun bauta da gaskiya sai shi al-hayyu rayayye kuma al-qayyum mai ma'anan qayyum mai dogaro da kansa wanda baya dogara da wani halitta to idan ya zama to dogaro ga Allah in Allah ya daidaita akan al'arshi ya zama yana bukatar al'arshin ne ashe kenan Allah ya dogara da al'arshi to al'arshi ne ya dogara ga Allah ba Allah ne ya dogara ga al'arshi ba kenan an ce sun mastawa alal al'arshi, sannan Allah ya daidaita akan al'arshi sai kuma ka ce Allah kuma alhayyu ne shi alqayyum ne shi ya daidaita akan al'arshi amma baya bukatar al'arshin al'arshi ne yake bukatan wa Allah ina fatan gane wannan to kaga wannan shine shubha wanda su yan bid'a ke kokarin kawowa dan su kange mutane daga fahimtar wannan abu su kuma ahli sunna kamar yadda na faɗa suna ciranto aqidan su ne daga littafin Allah suna cirantowa daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cirantowa daga ijma'i na salaf an gani suna cirowa daga lugar larabci wanda bai yi karo da ainihin fassara na magabata ba saboda haka wannan shine ma'anan ar-rahmanu alal arshi tawa a wajen magabatan mu na'am sai mu ci gaba daga inda muka tsaya wa in tajhar ku a'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى نعم وإن تجهر بالقول إذا كان بينا دمغنا يا كيدان أدم إن كان بينا دشي فإنه يعلم السر وأخفى lalle Allah ta'ala shi ya san abin da yake boye da abin da yafi sirri sirri Hmm? ko ka bayyanar da magana ko ka ɓoye magana Allah ta'ala shi ya san asir Allah shi ya san sirri wa Abba da abin da ya fi sirri zama sirri shin akwai abin da ya fi sirri zama sirri Allah shi ya san shi wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bi zati sudur ku boye maganan ku ko ku bayyana da shi ku sani Allah ta'ala shi ya san duk abin da yake cikin zukata babu abin da ɗan adam zai iya koyewa ga Allah wanda Allah bai san da shi ba an gane wannan ku to saboda wannan magana da Allah ya faɗa wa in ta bil harbin fa innahu ya'lamu sirra wa akfa Abdullahi dan Abbas na cewa asir ma haddasa bihi al-insan ghayrahu fi kafa. shi sirri shine abinda mutum ya ba da labari ga waninsa a boye ka kira abokinka ko wani ka gaya masa wata magana a boye daga kai sai shi shi ne sirri sannan wa akfa minhu abin da ya fi sirri zama sirri shi ne ma azmara fi nafsihi min mala yuhaddis bihi gairahu abin da mutum ya boye a cikin ransa bai gaya wa kowa ba ka boye wani abu a cikin ranka babu wanda ka gaya wa wannan shine wannan shine akfa an gani shin da wannan da wancan wanne ya fi boyewa shi na farko ka kira wani mutum da ka amince masa sai ka faɗa masa wata magana ɓoyayya shi kuma wannan wannan abin da yake cikin zuciyanka ka ɓoye shi a ranka ba gaya kowa ba wanne ne sir wanne ne akfa wanda kuma wanda ka ɓoye shi ne akfa to wannan shi ne fassara na babban sahabi abdullahi bin abbas sannan an karbo daga ibn abbas kuma har ila yau ce asir hadisu nafsika wa akfa min asir ma sa tuhaddisu bihi nafsak shi sirri ne zancen zuci mutum yana saka wani abu a cikin zuciyarsa amma bai gaya wa kowa ba yana ta saka wani abu ina so in yi kaza ina so in yi kaza bai gaya wa kowa ba sannan akfa min asir ma sa tuhaddisu bihi nafsak abinda nan gaba za ka yi zancen zuci da shi ba ma fara ba fito nan gaba za ka iya zancen zucin shi wannan sir ka fara yin shi a zuka fara saka wani abu a zuciyarka ba gaya wa kowa ba shi kuma asfa nan gaba za ka saka din kai kanka ba ka san ma abin da za ka saka nan gaban ba kenan asfa din ma kai kanka ba ka san shi ba wannan shi ne fassarar Abdullahi bin Abbas shine aka ce an ta ta'alamu ma tusirru bihi nafsak al-yawm wa la ta'alamu ma tusirru bihi gadan kai kana sane da abin da kake boyewa abin da kake boyewa a ranka yanzu amma baka san abin da zaka boye nan gaba ba wallahu ya'lamu ma asrarta al-yawm wa ma sar wa ma satusirruhu gadan Allah ta'ala ya san abin da ka boye yau kuma ya san abin da zaka boye gobe an gane to wannan shine abin da malamai suka tattauna dangane da wannan sannan imam katada shi kuma yana cewa asir a ma azmara hulɗin sa da nafsi abinda mutum ya ɓoye a cikin ransa akfa minhu malam ya kun wala azmara hu ahad shi akfa shine abinda ba bai kasance ba ballantana a ce wani ya ɓoye shi bai ma faruwa balle a ce wani ya ɓoye shine akfa sannan ibn zaid yana cewa asir min al-khalaiq wa afa minhu sirruhu azza wa jalla in an ce sir shine asirin halittu abinda halittu ke boyewa shine sir shi kuma afa shine abinda abinda wato sirri na Allah shine sirrin Allah kaga sirrin Allah afa sirrin da dan adam ke boyewa shine sir duk dai gashi dai malamai sun tattauna kan wannan matsala din almuhim dai a wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akfa in har ka bayyana da magana to ka sani lalle Allah ya san sirri da abin da yafi sirri zama sirri na'am Allahu la ilaha illa huwa lahu lasma'ul husna Allahu shine Allah la ilaha illahu babu abun bautawa da gaskiya sai shi lahul asma'ul husna Allah shi ke da sunaye kyawawa sunaye kyawawa gaba ɗaya na Allah ne kenan Allah shi ke da sunaye kyawawa wanda babu aibi a cikinsu an gani duk wani suna wanda yake da aibi ba sunan Allah ba ne sunan Allah gaba ɗaya suna ne kyawawa wanda babu wani alaman aibi tare da su Allah ta'ala yana cewa qul ud'u Allah aw Rahman ayyan mata da'u falahul asma'ul husna hmm? kafiran makka sun ji manzan Allah yana cewa sun ji manzan Allah yana roƙon Allah yana ya Allahu ya Rahman ya Allahu ya Rahman sannan kuma lokacin da aka yi sulhu biya, annabi ya sanya Ali bin Abi Talib ya rubuta bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai sai kafiran maka suka ce ah Muhammadu ya ce mu mushrikai ne ya ce muna bautan gumaka ya ce mu kaza muna kaza muna kaza ya ce muna bautan alloli da yawa to shi ma yanzu Muhammadu fa yanzu alloli shi na da yawa yana bautan Allahu yana bautan Ar-Rahmanu kaga yanzu kenan an yi zubar gade yanzu ba mu kaɗai bane mushrikai shi ma muhammadu ya zama to mushriki yana bautan allahu yana bautan ar-rahman an gane wannan ko ka ce mu din nan ba mu san wani ar-rahman ba sai wani mutum ana kina shi rahman a can garin yamama yanzu shi muhammadu ya koma bauta ma shine sai Allah ta'ala ya ce annabi ya ba su amsa ulidu ullaha awudu rahman ka ce musu ku kira sunan Allahu ko ku kira sunan Ar-Rahman ayyan mata da ku kowanne kuka kira daga cikin wa'annan sunaye sunayensa ne falahul asma'ul husna Allah shi ke da sunaye kyawawa sunan Allah ba guda ɗaya ba ne an gane wannan ku? a wata aya sai Allah ya ce huwa Allahu alimul ghaibi shahada huwa Rahmanu rahim huwa Allahu la ilaha illa malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir wa subhanallahi amma yushrikun huwa Allahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwa al hakim to anan wajen masu sunayen Allah guda nawa faɗa suna da yawa saboda Allah yana da sunaye da yawa akwai sunaye ma 99 in ba ku sani ba inna lillahi ta'ala tis'atan wa isman man ahsaha da al-janna Allah yana da wasu sunaye 99 wanda duk wanda ya kiyaye su yayi aiki da abin da sunayen suka kunsa zai shiga aljanna an gani? sannan akwai wasu suna ma wanda Allah bai gaya wa kowa ba hatta mala'iku na kusa da Allah da annabawa ba san da wa'annan sunaye ba annabi yakan yi addu'a da wannan da wannan irin da wannan addu'a din as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi inda yace ina roƙon Allah da duk wani suna wanda yake naka sammaita bihi nafsak sunan da ka kira kanka da shi aw allamtahu ahadan min khalqik ko ka sanar da shi ga ɗaya daga cikin halittunka a wista a sarta da hifi ilimin gaibi indaka ko ka kaɗaita da shi a cikin ilmin gaibi a wajenka akwai sunan da Allah ya kaɗaita da shi shi kaɗai ya sani kenan masu cewa sunayen Allah 99 ne kaɗai sun yi kuskure Allah shi kaɗai ya san iya yawan sunayensa akwai sunan da ya bayyana da shi ga halitta akwai sunan da ya keɓanta da sanin shi an gane wannan ko shi ne yake cewa Allahu la ilaha illahu Allah wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi lahul asma'ul husna Allah shi ke da sunaye kyawawa na'am wa halaka hadithu Musa shin labarin annabi Musa da zo maka bai ya Rasulullah ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shin labarin annabi Musa bai zo maka ba na'am إذرأ نارا فقال لأهلهم قطوا إني آنست نارا لعلي لعلي آتيكم منها بقبس وجب على النار هدى إزرع نارا ألوك تشند النبو موسى يقوتا فقال لأهل ينفسوا سيتي وإيالنسا كداكتا أنا إني آنست نارا للي ناهم قوتا la'alli atikum min habi qabasin mai yiwuwa ne in na je wajen in zo muku da wani garwashin wuta aw ajidu ala nari huda ko in samu wani shiriya in gano hanyar da muka bace daga shi abin da yake faruwa annabi Musa lokacin da ya kama hanya yana tafiya sai annabi Musa alaihi salam sai ya bace hanya yana tafiya tare da iyalinsa sai ya bace hanya to a lokacin da ya bace hanya suna tafiya suna tafiya ba su iya gano hanya ba kuma gashi a daidai wannan lokaci ana tsananin sanyi a cikin wannan tsananin sanyi ana bukatan wuta don a ɗan dumama jiki to annabi Musa alaihi salam yana cikin tafiya da iyalansa yana cikin tafiya da iyalansa kawai sai ya hango haske to shine Allah ke ce mana shin labarin annabi Musa bai zo maka ya Muhammad lokacin da annabi Musa alaihi salam ya bace hanya yana tafiya tare da iyalinsa izra anaran a lokacin da ya ga wuta yana cikin tafiya sai ya hango wuta ya ce alhamdulillah fa qala li ahlihim kus sai ya ce wa iyalansa ku dan dakata a nan wajen eh inni anastu nara lalle na hango wuta la'alli atikum min habi abasin mai yuwa ne in dan zo muku da wani garwashin wuta ba ana jin tsananin sanyi ba a lokacin ana tsananin sanyi kaga alal akalli daga cikin amfanin wannan garwashin wutan shine ya zo da wannan garwashin wuta don a dan dumama jiki a jido alal nari huda ko kuma in samu ainihin shirya daga wannan wuta ila daga wannan hasken wutan za mu gano hanya wanda zai kai mu zuwa ga tudun nasira tunda dai yanzu mun bace hanya mun kasa ganowa kila hasken wutar zai nuna mana inda muka bace mu iya ganowa an gane wannan shine abin da annabi Musa alayhi salam ya ce wa ainihin iyalinsa na'am falamma ataha nudiya ya Musa to falamma ataha a lokacin da annabi Musa ya je wajen wannan wannan hasken nudiya sai ya ji an kira shi kawai an kira shi an ce ya musa ya kai annabu musa alaihi salam na'am إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى شو يا كي موسى إني أنا ربك للي نيلي فأبنجزنك فاخلعنا عليك ka tuɓe takalman ka guda biyu innaka bil wadi muqaddas duwa lallai ka kana cikin wani kwari mai tsarki shine duwa inda kake dinnan wani kwari ne mai tsarki mai suna duwa lallai ka cire takalmanka ina fata gane wannan wane ne ya gaya masa wannan magana wane ne ya ce wa Musa ya Musa inni ana rabbuk eh, Allah ne ya gaya masa ko ko kun san cewa akwai wata kungiya daga cikin kungiyoyin bidiya ana kiransu jahiliya sun ce Allah ta'ala baya magana da harfa ko sauti ko takadimi ko ta'asiri ko larabci ko ajamanci Allah ta'ala da yi magana da annabi Musa Allah bai yi magana da annabi Musa da harfa ba Allah baya magana da sauti Allah baya magana da larabci Allah baya magana da ajamanci a cikin maganar Allah ba takadim ba ta'asiri bai yi ce wata magana ta riga wata kamar nan da Allah ya ce ya Musa kaga ya din nan ya riga Musa Musa ya riga inni ana rabu. suka ce maganar Allah baya kasancewa haka to sai aka ce musu wane ne ya gaya muku wannan magana suka ce ka'idan mu na falsafa ka'idan mu na ilmul kalam shi ya gaya mana wannan magana shi ilmul ilmul kalam din nan daga wa aka samu ki daga annabawa ko kuka zauna kuka hana kanku bacci ko kifiyo shi a ƙa'ida ne wanda suka hana kansu bacci suka kirkiro shi to shi kuma Allah ne ya gaya mana shi Allah shi da kanshi yake ba yake da labari falan ma a taha. a lokacin da annabi Musa ya zo wannan wajen nudiya sai aka kira shi ya Musa ya kai Musa inni ana rabbu lalle ni ne ubangijinka faqla'na alai ka tube takalmanka shin wane ne ya faɗi wannan su sun ce ba Allah bane sun ce idan Allah zai yi magana Allah baya magana da larabci wannan ko larabci ne Allah baya magana da wani yare kuma a cikin maganar Allah babu sauti babu harufa a cikin nan akwai sauti da harufa haka to yanzu in Allah na so yayi magana da annabawa yaya Allah ke yi suka ce in Allah na so yayi magana da annabawa Allah yana halittar maganar ne yanzu Allah da yake so ya magana da nan Musa ya halicci magana ne zai sanya magana a wajen wannan dutse na Duri sina kawai Allah sai ya halicci magana sai ya sa a cikin wannan dutsen kawai sai annabi Musa ya ce ana ya Musa inni ana rabbuka fakla ana alayk yanzu kenan wane ne yake magana da Allah wane ne yake magana da Musa dutse tunda dai Allah baya magana da harufa da sauti Allah ya halicci magana da sa a cikin dutsen kenan Allah ne yake magana ko dutsen ke magana yanzu yanzu magana da nake waye halicci ya yasa a bakina ba Allah ba to yanzu wannan maganar da nake za ce maganar Allah ne ko ko magana na to yanzu Allah ya halicci magana ya sa a cikin dutse sai dutse sai dutse yayi magana ya Musa inni ana rabbuka faqla'na alayk lalle ni ne ubangijin ka tuba takalmanka innaka bilwadi wadi tuwa lalle kai kana cikin wani kwari mai tsarki mai suna tsuwa sai kuma ce mai wa ana akhtartuka fastami' lima yuha ya Musa ni na zabe ka na zabe ka da annabta fastami' ma yuha ka saurari abinda za a yi maka wahayi da shi in nistafaituka ala nasi bi kalima bi risalati wa bi kalami fa khudh ma ataytuka wa kun min ash-shakirin ko a wata aya inni tuka alan nasi bi risalati wa bi kalami lalle na zabe ka akan sauran mutane da manzanci na da kuma magana kar Allah sai nuna ya zabe shi da yin magana da shi kai tsaye daga cikin darajar da Allah ya ba annabi Musa Allah ya yi magana da shi kai tsaye to amma ɗan jahamiya sun ce ƙarya ne a wata aya Allah da ta tilkar rusul Eh? faddalla ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa'annan manzanni mun fifita sashi a cikin akan sashi daga cikin su akwai wanda Allah ya yi magana kai tsaye hmm? ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahaya ko wa kallama Allah Musa wai duk da wayannan ayoyi fa wayannan yan bid'a suna nan suna cewa Allah baya magana saboda haka yanzu wane ne yace inni ana rabbuka fakla na alai a ka dauki fahimtar yan jami'a kaga dutse ne ce ni ne ubangijinka ka tube ka. su suna kokarin su ce Allah yana magana babu harfa ba sauti ba larabci ba kaza kenan wannan magana fa dutse ne yake magana kenan annabi Musa dutse yake bauta suna fatan gano wannan kaga wannan magana ne mai hadari yanzu wannan ƙur'ani maganan Allah ne ko ba maganan Allah bane a wajen yan jahamiya wannan ƙur'ani ba maganan Allah bane saboda gashi larabci ne shi gashi kuma akwai sauti akwai takadimi akwai ta'akhir an gane wannan ko to kenan idan ka rantsa da alƙur'ani ba da maganan Allah ka rantsa ba saboda Allah baya magana da wani yare in kuna ji ana cewa a sha'ira in a sha'ira wanda mafi yawan malamai a najeriya wanda ba ahalin sunna ba suke bin aƙidansu wannan shine aƙidansu cewa Al-Qur'ani wato maganar allah na hakika yana tare da allah ne wannan Al-Qur'an da muke karantawa fassara ne na maganar allah ba hakika ne maganan allah ba wai don maganar allah ba larabci a ciki babu harufa ba sauti ba kaza kuma kada ku yi tsammani ko suna da wata aya ko wani abu a'a suna da wani ka'ida ne na philosophy da suka gina hukunci wanda ya lalata musu kwakwalwa an gane wannan ko to kun gani a nan wajen Allah subhanahu wata'ala kenan yan asha'ira daga cikin munanan aqidun asha'ira guda biyu mun riga mun yi bayanin na farko na farko shine inkarin daidaituwan Allah akan al'arshi yan asha'ira ba su yarda Allah ya daidaita akan al'arshi ba su menene aqidan Allah baya ko ina in ga mutum ya ce ma Allah baya gabas baya yamma baya kudu baya arewa baya sama baya ƙasa baya ko ina wannan ba ash'ari ne wannan akida akida ce mummuna ba gidan ahlus sunna bane in kace to ina Allah ya sai Allah yana nan a wurin da yake kafin ya halicci waje sai to irin wannan surutu da irin wannan shirban a ina kuka samu shi mu muna so ya zama to aqidan ku yana cikin Qur'ani ne shin qur'ani ne ya gaya muku haka mu dai mun ƙur'ani qur'ani ya ce ar-rahmanu alal arshi tawa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi me sa ba za ku tsaya kan maganar Allah ba kawai ko da su da shi sannan manzan Allah da Allah ya aiko shi ma ya maimaita irin wannan magana sannan sahabbai da suka yi karatu karkashin manzan Allah shekara 23 su ma aqidar su kenan sannan ɗaliban su sannan daliban daliban su irin su Imam Malik irin su Imamu Shafi irin su Imamu Ahmad irin su Abu Hanifa wannan shine aqidar su to kudin nan ina kuka samu aqidan ku duk wanda ya zama to aqidan shi ya saba ma aqidan waɗannan to wannan mutumin ya tabe kuma yayi hasara kuma in shaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yasbi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba wa manzo sallallahu alaihi wasallam bayan shiriya ta bayyana gare shi hujja ta bayyana gare shi a fili sai ya saba wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sai ba hanya ba hanyar mu'minai ba su waye mu'minai sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam tabi'ai tabi tabi'in sai ba hanya wanda ba wannan hanya ba sai Allah ya ce nuwallihi ma tawalla za mu jubunta masa abin da ya jubunta ko da ya kai gaya a wajen ilimin ilimin addini in ya zama to ilimin shi bai kai shi zuwa gaban sahabbai ba ilimin shi bai kai shi zuwa gaban tabi'ai ba to wannan mutum sunan shi bai fatacce kuma wanda su lihi jahannam za mu ƙona shi za mu shigar da shi wutar jahannama wa sa'ar masira wannan hanya ta munana ta zama hanya a gare shi a wata aya sai Allah ya ce fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad zau, in suka yi imani ya rasulullah yahudawa da nasara da sauran mutane da za su yi imani da abin da kuka yi imani da shi ku sahabbai me faɗaɗi ta dau hakika sun samu shiriya ashe garanti na shiryar ɗan adam shine yayi koyi da ɗaliban manzan Allah na farko idan aƙidanka da ibadanka da mu'amalanka ya saba ma aƙidan wa'annan mutane ya saba ma ibadansu da mu'amalansu ka samu shirya ko kaɓace kaɓace fa in amanu bi misli ma amantu bihi fa kadita in sun yi imani da abin da kuka yi imani kan kan kan to haƙiƙa sun samu shiriya fa in tawallau in sun juya sun yi imani da aqidar sahabbai fa fa inna ma hum fi shiqaq to lallai suna cikin sabani suna cikin bankaura suna cikin kaza fa sayakfikahumullah da sanna Allah zai isa maka su ina fatan gane wannan to kaga wannan mummunan aqida na cewa Allah baya ko ina to idan mutum yace Allah baya ko ina me yake nufi kenan duk mutumin da ya ce Allah baya ko'ina, kamar ya ce ne babu Allah to yanzu za mu iya cewa ‘yan asha'ira sun ce babu Allah malaman tauhidi suna kiran wannan lazimul mazhab lazimul mazhab har huwa mazhab yanzu kaga maganan da suka faɗa magana ne mai hatsari in an bibiyi maganan zai kai su zuwa ga cewa babu Allah to amma shi ‘yan asha'ira in za a yi musu adalci sun ce babu Allah suna daga cikin kungiya ta bid'a wanda suke tsananin kariya ma ga Allah din an gane yan bid'a ne amma sun yadda akwai Allah har suna bada kariya suna raji ga wanda yake babu Allah da hujjoji an gane wannan ai amma aqidar su lazumin aqidar su ya kai su zuwa ga haka to su kuma akwai mutanen da yan hakika sufaye yan hakika su kuma cewa Allah yana ko ina yana ko'ina cikin bakin kare cikin alade cikin shadda inda kuka zauna gaba ɗaya kuna zaune ne a kan shi wa iyazubillah magana ne mai haɗari wanda zai sa mutum ya yi ridda to in muka ɗauki haƙidansu kusan babu wata gaba a jikin ɗan adam inda babu Allah wannan masallacin ko'ina a masallacin nan Allah ne shi ga mutum ya ɗaga hula ya ce Allah ya ɗaga riga ya ce Allah komai Allah ne saboda cewa Allah yana ko ina. to wannan akida Allah yana ko ina ya saba ma da akidan manzon Allah ya saba ma akidan sahabbai wannan fasara mun fasara abin da ake kira wa huwa ma'akum aina ma kuntum ko mun ji bayanai na sahabbai mun ji bayanai na tabi'ai suna fasara shi wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi ilmi an tambayi imam malik kan wannan imam malik daga cikin salaf ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum bi ilmi saboda haka Allah ga ga babban dalibin malik mai risala ya ce wa huwa fawqa arshihil majid bi zati Allah yana saman al'arshi mai girma da zatinsa amma kuma wa huwa fi kulli makanin bi ilmi yana ko ina da iliminsa ashe Allah ba yana ko ina bane da zatinsa shi yasa salaf suna cewa Allahu ba'inu min khalqi ma'ana ba'inu min khalqi Allah yana nesa da halittarsa kenan Allah da halitta ba sun manne bane kan kankan da al'ada da halittu an gane Allah shi ya halicce su ya daidaita akan al'arshi ba ilimin halki salaf suna amfani da wannan dan raddi ga mai yan wahadatul wujud masu cewa komai Allah ne to kaga da su ma waɗannan muka ɗauki wannan akida komai Allah ne akida ce ta radda duk wanda ya yarda da shi ya fita musulunci dan Allah ya riga ya gaya mana inda yake an gane wannan ko to nan wajen da aka cewa annabi Musa alaihi salam lallai ni ne ubangijinka ya kai musa fakla ana alai ka tube takalmanka hmm? walan ma ja a musa da miƙatina wa kallama horabu a lokacin da annabi musa ya zo miƙatun wajen tattaunawa da allah wa kallama horabu sai ubangiji shi ya mishi magana shi allah ya mai magana ko bai mishi ba ko allah ya halicci magana ne ya sa cikin itaciya ko jikin dutse Allah da kanshi ce wa kallamahu rabbu wannan shine malaman balaga ke kira iltifat me bakon Allah ya ce walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamnahu walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamnahu lokacin da annabi Musa ya zo mu, sai muka yi magana da shi sai Allah ya iltifat sai juya daga daga mutakallim daga takallum ya koma zuwa ga gaiba sai ce wannan ma ja a musa li miƙatina wa kallama hu rabbu lokacin da annabi musa ya zo miƙatin sai ubangijin shi ya mishi magana ah, waye na din nan miƙatina waye ba Allah ba wa kallama hu rabbu ba shi Allah wani zai dauka rabbu daban na din daban a'a wa hu ne an gane al-iltifat ne min at-takallum ila al-ghaiba li ta'zim wannan wa kallamahu rabbuhu inda mutum mutum ɗalibin balaga ne da ya san irin usulubin nan zai ji wani irin daɗi da nishadi irin yadda Allah ta'ala ya yi wannan magana ɗin shi sa wanda ya san balaga ya fi kowa jin daɗi da ɗanɗana alkur'ani an gani kuma ya fi gamtuwa da mu'jizan alkur'ani to lokacin da annabi Musa ya zo wajen ubangiji ya zo wajen mu sai muka yi masa magana annabi Musa ya ji daɗin maganan Allah ba maganan ya yi masa daɗi mai annabi Musa ya ce ƙala rabbi arini ilai ilayk ce ya Allah na ji daɗin maganar ka ban taɓa jin magana mai daɗi irin shi ba ya Allah ka nuna min in ganka da Allah na ji daɗin sautin ka amma ban taɓa ganin ka ba ya zan yi shin Allah ya halicci magana ne ya sa cikin dutse shine sai Allah ya ce to ka ji daɗin magana na amma kai da gani na a duniya har abada sai dai a lahira sai Allah ya ce lan walakin ninzur ila al-jabal fa ilim taqarra hufa fa ta rani ba za ka taba gani na a nan duniya ba a gani na a duniya amma ka duba kan dutsen nan in ka kana so ka gani eh inda da kana so ka gani ka duba kan dutsen nan idan har ainihin dutsen nan ya tabbata a inda yake dutsen bai tarwatse ba dutsen bai zama gari ba za ka gani falon mata jalla rabu lil jabal ka ce lokacin da hasken ubangiji ba ma shi ubangijin kansa ba lokacin da hasken ubangiji ya bayyana ga dutse wasu ka ce a ah, lokacin da ubangiji ya bayyana bayyana irin nashi wanda ba irin na halitta ba ubangiji ya bayyana bayyana irin nashi ga wannan dutse an gane ko ja'ala hume sai ya sanya shi ya zama ya tarwatse dutsen ya tarwatse wa harra musa ita sai annabi musa ya faɗi somamme kun ga annabi musa Allah ya nuna mai ba za a taba ganin Allah a nan duniya ba da Allah yana so Musa ya gan shi da sai Allah ya tabbatar da wannan dutsen inda dutse ya tabbata da annabi Musa ya ganshi wannan shine ahlus sunna suka kafa hujja akan cewa za a iya ganin Allah gobe kiyama an gane to su yan shi'a da yan yan mutazila da yan jahiliya suna kore ganin Allah subhanahu wata'ala da wannan aya su kuma ahlus sunna suna musu raddi da wannan aya da wasu ayoyi an gane wannan ko saboda haka Allah ta'ala yana magana to sai Allah ya ce wa annabi Musa fakla na alai ka tube takalmanka yaya hukuncin ganawa da Allah da takalman mutum yana so ya yi sallah sallan gawa ko kuma salloli guda biyar sai ya sa takalmi ya yi sallah ga Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa ya cire takalmin yana son ganawa da shi idan mun zo masallaci muka ga liman ya sa mana takalmi zai mana sallah ba za mu sa ayin hizba su yi waje da shi ba eh? annabin Allah zaɓaɓɓe yana so ya gana da Allah Allah ya ce faƙla na alai cire takalmanka innaka bil al muqaddas duwa lalle kana cikin wani kwari abin tsarkakewa mai suna duwa eh? yaya hukuncin yin ibada da takalmi idan mutum ya yi sallah da takalmi za mu ɗauka ya girma Allah subhanahu wata'ala ko za mu ɗauka ya wulakanta Allah eh? to wannan an ce ya cire takalmi malamai sun yi saɓani menene dalilin da ya sanya aka ce annabi musa ya cire takalmi wajen ganawa da Allah eh? menene dalili to shi ne wasu ka ce umira bi tsarhin na alayi li annaha najsa an ce cire wayannan takalma ne guda biyu saboda takalman nan najasa ne su izgiya min jildin gairi muzakka domin shi fata ne na dabba wanda ba a yanka ba an gane min jildin gairi muzakka ko min jildi gairi muzakka na fatan dabban da ba a yanka ba ya zama an yi izafa abinda yasa aka ce annabi musa ya cire takalmi saboda fata ne na dabban da ba a yanka ba tun da ne dabban da ba a yanka ba ne haramun ne mutum ya sanya shi shi annabi musa kenan qalahu ka'ab wa ikrama wa qatada ka'ab ya faɗi wannan da ikrama da qatada daga cikin salaf to mu a wajen yanzu idan an sa takalmi wanda ba wanda wanda ba a yanka dabban da ba a yanka ba kamar yanzu rago ya mutu sai aka cire mashi aka cire mushen shi aka cire fata daga cikin mushi sai aka jeme shi sai aka yi takalmi za a sa ko ba za a sa ba akwai matsala ciki annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam idza dubiga al-ihab faqad idan an je mai fata to haƙiƙa wannan fata ya tsarkaka a wani hadisi an salama yana cewa babu juludul maitati duhuruha je mai fatan matacce shine tsarkinta haka in aka ɗauko mushe aka cire fatan shi in an masa jima wannan jima ya mai da shi mai tsarki to irin takalman da muke sawa yanzu mutum zai iya shigowa masallaci da shi ko sai ya bincika an je mai ko ba je mai ba a da shan lokacin da akwai dan jahilci na ilimi akwai dan jahilci na ilimi sai ga malami ya miƙe bismillah wa salatu wa salamu kaza kaza kaza muna so mu yi nasiha mun san a cikin nan wajen akwai ma'aikata gwamnati masu dora fel akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai kaza akwai kaza saboda haka kuna sanya bel muna ba ku shawara in za ku yi sallah ku ringa cire wannan bel din don ba ku sani ba shi wannan bel din an yi shi ne da wani da fatan alade ko da fatan jaki ko da fatan dabba wanda ba a je mai ba saboda haka a ringa cirewa in an idar da sallah a sa assalamu alaikum irin yayi a kenan na ƙarshe ina fatan gano wannan to da karatu ya zo ya zama to an fara kwankwada ilimin hadisi sai aka fahimci dibabu juludul mai tafi huruwa wanda ya faɗi wannan baki ne wanda baya karya biyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam ce ma je mai fatan batacce shine tsarkin sa dabba in ya mutu in an je mai shi ya samu tsarki an gano wannan ko to a wata ruwaya an tambayi annabi shin kowane irin fata aka je mai yayi tsarki annabi ya ce ayyuma di ma ihadin dubiga kowane irin fata aka je mai ya samu tsarki kowane irin fata ko fatan jaki ne aka je mai wannan shine mazhabin zahiriya mazhabin jumhur suka ce ana nufin fatan dabban da ake ci sun wani zahiriya suka ce wane ne ya ware wane ne ya ce fatan dabban da ake ci a kawo hujja annabi ya ce ayyuma ihadin dubiga shi wannan kalmar ayyu yana daga cikin siga na umum kowane irin fatan da aka ce ni idan aka ce sai an san ko da wani fata aka yi to dole in za ka yi sallah sai ka yi ta bincike wannan takalmin na wanda wani fata ne wannan belt din da wani fata ne in ka sa rigan fata ma sai ka bincika sai shari'a musulunci da yake shari'a ne mai sauki ba shari'a bane wanda ya zo don ya wahal da kai wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millata abikum ibrahim yuridu Allahu bikum al-yusr Allah yana son ku da sauki bai son ku da wahala yanzu in ka sanya takalmi ko bel hankalinka a kwance in sallanka sun mutu ya kawo suka ce annabi ya ce ayyu ma ihadin dubiga faqad dahura dibagu juludil maitati duhuruha in ya tsaya kawo ma wata falsafa ka ce kai ka kai ka jiyo kai ka gano ba abin da ya shafe mu da wannan surutu in manzon Allah yayi magana ba ma sauraron wani falsafa da wani surutu wani kila wakala an gane to yanzu sojoji ba su huta ba yan sanda ba su huta ba da yan sojoji sun za a yi sallah sai a cire biyar a wurin kan takalmi in bus ne ka ɗaura ko sai ka cire albushakka an gane wannan ko to amma lokacin da salafiya ya kunno kai sai aka fara samun sauki hmm? to kun ji abin da aka faɗa a ah, duk da an ce lokaci ya yi ko to insha Allah za mu tsaya nan za mu ci gaba da za mu ci bayani gobe shin ya halatta mutum ya yi sallah da takalmi ko bai halatta ba in ya halatta me yasa aka ce annabi Musa alaihi salam ya cire takalmi wajen ganawa da ubangiji Allahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika yawa ah, an ce yan uwa daura gobe za a karasa ana gayyata yan uwa zuwa ga rufe daura gobe insha Allah Allah shi taimake mu takwas da rabi zuwa sha biyu subhanaka allahumma wa bihamdika A an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk